An gudanar da ranar kulawa da tsabtace muhalli ta ƙasa a Najeriya a ranar Juma'an nan da ta gabata. Rashin tsabtar muhalli dai na ɗaya daga cikin hanyoyin kamuwa da wasu cututtuka da ke yin illa ga jikin ɗan adam. Gwamnatin Najeriya dai ta ce ta himmatu wajen wayar da kan magidanta game da mahimmancin tsabtace muhalli, in ji ministan muhallin Najeriya Hajiya Hadiza Mai Lafiya da ta halarci ranar tsabtar muhallin da aka gudanar a a jihar Niger. Abin da muke kenan muna ta tunatar da al'umma cewa muhalli dai ita ce rayuwarka. Wannan cututtukan da ake yi na typhoid in mutum na da typhoid ya je ya duba anguwarsa ya duba gidan shi sosai yawanci zaka ji an ce ko ka ci wani alala da gwangwanin shi da datti ko ka yi mai idan mutum na gudawa muhalli ne in ka tsaftace kwanan wanke-wanken da mama put take in ta dafa in ka ci shinkafa sai a wanke a kwano ɗaya a ɗaure a ɗaya kwanan wanda ya ci teba ma inda aka wanke na shinkafan nan za a wanke kwanan ɗaurayen ɗaya ne in an gama sai a watsar da ruwan a nan kusa in kuma namiji ne ko mace ce kawai inda ka ga dama sai ka tsuguna abin yana zuwa iska ne duk muna shaka abin da muke cewa shine ilimi dai shine garkuwar rayuwa ku sani jama'a cewa datti yana kawo cututtuka cuta kuma na rage maka daraja shugaban hukumar kula da tsabtace muhalli ta jihar Niger Dr. Yakubu Tanko ya ce suna farin ciki da bikin ranar muhallin to yau sai ce ranar mu ne kuma muna farin ciki kwarai don mu kamar an ƙara kafafa muna karfi ne don mu yi abin da muka saba yi insha Allah yana gani yanzu da muna kukan ba mu da ma'aikata ba mu da yanzu an ba mu yanzu sai dai aiki kawai ba mu da wani complain kuma gwamnatin jihar Niger dai ta ɗauki sabbin ma'aikatan duba gari har guda 500 da za su gudanar da aikin tabbatar da ana tsabtace muhalli a jihar inji gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu kamar yadda ya ƙara da cewa The law is there, and we will constitute the court And by Monday or Tuesday, we will declare a day every month, and it will be all over the state. Ya ce, dama dokar na nan, kuma za mu samar da kotuna daga ranar Litinin ko Talata ma za a samar da wata rana a kowane wata domin tabbatar da ana aikin sharar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.